وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون lalle waɗanda ba su yi imani da lahira ba da abin da ke cikinta na hisabi da ƙuba da lada ba ta hanyar shiga musulunci to lalle sun karkata zuwa ga wasu hanyoyi karkatattu masu kaiwa zuwa ga wuta